بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم لقاف الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأجارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان والصدق اليقين إنه قريب من الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki muke ƙara jaddada godiya a gare shi wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan yanayi a wannan masallaci da ake mishi laƙabi da masallacin juma'a na indoya Wannan babban malaminmu a sheikh aliyu aliyu yake jagoranta muna roƙon allah marakacin sarki ya sanya mishi albarka a cikin rayuwar shi da tamu baki ɗaya muna roƙon allah marakacin sarki ya mana jagoranci ya datar da mu cikin duk abin da za mu faɗa ya zamo daidai da faɗin allah da zamo daidai da karantarwa irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da zai zama kuskure muna roƙon allah ya kai mana shi allah ya tabbatar da mu akan daidai ya nuna mana gaskiya a fili ya ba mu ikon mai gaskiya ya nuna mana ƙarya a fili ya ba mu ikon kauce mata muna roƙon allah madaukakin sarki da ya dakatar da mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci idan ba a manta ba yau muna ashirin da bakwai ga watan rajab hijira ta siyayyar halitta annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wannan hakurin shi da zai yana ɗaukar hankalin hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu mai miladiya ta nabi isa alaihi salam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu kenan muna dab da fita daga cikin watan rajab mu shiga watan sha'ban ya shiga watan ramadan yanayin za mu iya cewa muna daf da shiga watan ramadan nan da wata ɗaya da 'yan kwanaki kamar biyu ko uku muna roƙon allah ya nuna mana allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ganin watan ramadan lafiya allah kuma ya mana jagoranci wannan yana nuna mana kamar yadda muke ambata ne kullu bidaya nihaya kwanaki muke ci za a shiga watan rajab da shi an shiga mai sha na ce za a fita daga cikin watan rajab shigan wani wata kafin wani ya fita ya kama Allah kaɗai san adadin mutanen da suke shigowa duniya kuma Allah kaɗai san mutanen da suke barin duniya da haka ne kulli bidaya nihaya duk abin da ke da farko yana da ƙarshe a shana ce ana dab da watanni guda biyu dukansu da watan biyu da watan bakwai na musulunci duka suna dab da fita muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya dace da mu allah ya mana jagoranci muna nan a cikin wannan littafi na suwarun min hayati attabi'in wallafan الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله تعالى wanda muna ƙarƙashin isa ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri shahidai wanda ake mai alkunya da abu muhammad ko abu abdullah sa'idu ibn jubair muna nan a kisan labarin da ake bamu game da alhajjadu ibn yusuf الثقفي رحمه الله تعالى Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gabaki dayansu. muna ƙarƙashin kistan shi da kuma irin abubuwa da ya yi da kuma rikici da ya kabre tsakanin shi da sojan shi abdurrahman ibn al-ash'ar kwamandan shi ne shugaban sojojin shi ne amma su kansu sun gari da irin abin da shi alhajjaju ibnu yusuf yake yi wanda yake na zalunci a ƙarshe sojan ya yi tawaye da rundunar shi bayan ya yi tawaye kuma suka haɗa kai suka yaƙi alhajjaju ibnu yusuf aka haɗu da malamai don a yaƙe shi a karin farko abdulrahman ibnu al-ash'ar sun ci nasara amma ana tafi ana tafi ana tafi alhajjaji ya zo ya ci nasara a kansu wanda muka ce a ƙarshe abdulrahman ibn al-ash'ar ya gudu nema ya tsira da rayuwar shi aka kama sojojin shi masu yawa wasu sojojin suka miƙa wuya ga hajjaju da rundunar hajjaju suka ce sun bi wasu aka kakkashe su muka ce alhajjaju ibn yusuf bai haƙura wajen kawai su miƙa wuya su dawo ba a'a ya umarci ɗaya daga cikin masu sanarwar shi ya ce ya je ya kira a cikin sojojin nan da aka ci nasara a kansu aka kamo su a kikkirawo wasu. zo mu sake mubaya'a sabuwa waccan mubaya'ar da suka yi tawarware yanzu ana so su yi sabuwar mubaya'a ne a cikin waɗanda suka gudu mun ce wasu sun miƙa wuya da malaman da sojojin da aka kama ɗin wasu sun miƙa wuya wasu kuma sun gudu wanda suka san tasu in an kama su ba za su musu daɗi ba sun gudu suka ce ba za mu tsaya ba saboda mun san halin wannan bawan Allah in ya kama mutum bawa za ka bar mu samu su ƙauyuka wasu lunguna sai mu je mu buya muna ta karanta mu muna karatunmu ba za a san muna na ba har mu ta ƙare wasu sun tsira a haka wasu kuma an kamo su cikin waɗanda aka kamo su akwai wannan da muke karanta tarihin shi sa'idu ibnu jubair ya gudu kamar yadda za mu gani wa kana bainal mutawarina cikin waɗanda suka gudu akwai sa'idu ibn jubair radiyallahu anhu wa ardahu yana cikin waɗanda suka gudu suka koya فلما أخذ المستسلمون يتقدمون تباعا لبيعته yayin da waɗanda suka miƙa wuya suke gabatowa ana kiransu su zo su sake sabon mubaya'a musan aka zaɓi shugaba za su amin mubaya'a idan mun yarda da shugabancinka mun yarda da kai a matsayin jagora kun mun mubaya'a kun yarda e mun yarda za mu maka mubaya'a kan littafin Allah da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai warware wannan alƙawari an yadda an yi in an yadda shi kenan kowa sai ta hannun to abin yadda min yadda shi kenan wani ya zama shugaba a gaba wannan tsarin mu na musulunci kenan yasa mu ba mu da tsarin irin wanda ake na demokuratiyya a ga tsarin demokuratiyya tunda su damun tsarin su ba an gina shi ne akan tsari na musulunci ba su samu a musulunci ma ba dama ka shugabanci mutane a lokacin da mutanen ba ka son ka ba ka son ka ittifaki sai ka sauka a zaɓi wanda ake so sai a ɗora shi to waɗanda suka miƙa wuya sai aka ce su zo don su sake sabon mubaya sun zata in an zo kawai za a ce to kun san da kun yi laifi kun yi kaza kun yi kaza to daga yanzu kar kowa ya sake kun yadda kun yadda a haka eh mun yadda to ku ji hankali ku sun dauka irin wannan ne fuji'u bima lam yakun fi husbanihim sai aka musu mufaja'a in aka ce mufaja'a shine abu yazo maka kar abin da baka yi tsammani ba kana tsammanin za a ce an yafi maka sai a ce kashe ka za a yi a zuwan ta wurin ba yi tsammanin da wata matsala ba tun da ka miƙa wuya ka yarda da sai a zo maka da wani abun da za a zo maka da shi kwatsam da wannan ake samun mautu alfuja mutuwan kwatsam kana zaune da mutum lafiya kalo zai ake maka wani ya rasu sai ka ji abun ya zo maka wani iri amma inda ya yi dogon rashin lafiya aka ɗan wani lokaci to dama a ranka ka sa koyin yana iya mutuwa amma ya fita yanzu kun yi sallama za ka ce gashin ya faɗi ya mutu to jin mutuwa zai kuma ka wancan wanda ya dogon rashin lafiya to sai aka zama musu da abin da ba ba su taɓa sani ba inda mun ce damun hajjaji yana da tsanani tsananin ya yi yawa tsananin har ya kai ya ƙetare haddi a musulunci فلقد جعل يقول للواحد منهم sai sanya dokar da za a faɗa wa ɗaya in ka zo za ka yi mubaya'an kowa na kallo to an sa ƙa'ida ga waɗanda za su yi mubaya ɗin menene ƙa'idar shi ne sai an maka tambaya a tashhadu ala nafsika bi annaka qad kafarta bi naqdi bai'atika liwali amiri mu'mini zaka shaida wa kanka cewa kai da kanka za ka tabbatar da kanka cewa ka kafirta saboda warware bai'arka ga liwali amirin mummini ga gwamnan shugaban mummini cewa yanzu an shi amirin mummini abdulmalik ibn marwan shi ne ya nada Alhajjadu, ibn yusuf al-saqafi a matsayin gwamnan shi na yankin iraki da abin da ya can haka har zuwa wannan tekun da muka ambata yace kuma to ga shugaban ku nan wannan shine gwamnan ku ku dauke shi a matsayin gwamnati. eh min yadda min yadda to yanzu ka warware wannan alƙawarin kafin a karɓi bayyarka za ka yarda ka shaida da kanka cewa wannan abin da kai ka kafirta ka yarda? kafin a karɓi bai'ar ka fa fa idza na'am idan mutum yake eh na yadda na kafirta qabila minhu tajdid bai'atihi sai a karɓi sabanta baya raka, yanzu ka kafirta fa kuma ka yadda sai in ka yadda in baka yadda ba kuma menene hukuncinka wa aflaqa sarahahu shikenan sai a rabu da kai ka tafi lafiya kalau ba abin da zai cutar da kai in har ka yadda ka kasuta wa idza qala la in ce baka yadda ka kasuta ba atalahu sai sa da kan mutum kaddara ga mutane ne sun kai dubu waɗanda aka kamo ɗin dubbai ne ga kuma sojojin shi a gefe ga shi an taru ga shi yana zaune a matsayin shi na jagora za a kira ka ce wane dan wane ka yadda ka warware alƙabai da kaiwa gwamnan amirin mumini abdulmalik ibn marwan ka yadda ka kasa ta wannan warware mu baya da kai in ka ce e eh, ta ce to sake sabon mu baya sai ka sake sabon wata ce wuce tana in ka ce A, A. dama a gefe akwai waɗanda jallal su aikinsu in hukuncin bulala ne su za su maka in hukunci na kisa ne su za su yi suna gefe suna jira kawai a yanke hukunci su aikata wa idza qala la qatalahu in kace baka yarda ba kai baka kafirta ba za a kashe ka fa kana ba'dhum yakhda'u lahu wasu sai su ni kauya ba ja ويقر على نفسه بالكفر يرجع سوى يا كافر لن يزون لاجنا لينقذ نفسه من القتل kuma ya yi haka ne ba don ya yadda ya kafarta ba a sai dai don ya tseratar da kan shikar hajjaji ya kai shi wani bai faɗa ba kaga an bar shi wani ya faɗa kaga kai tsaye ga kan shi na yawo a ƙasa in ka tsorata kaga kai ma kai tsaye ga ka ce a na kafin tallafiya وكان بعضهم يستكبر وسكما سيتغا فدان كلمه كافرتي اكن شي يا جرما بزي يجي وكان شي كافرت تبع ذلك ويستنكره سيدك يا قيامه هكذا da kanshi ya shekara 20 30 yana bauta yau rana aka danye wani laifi a ya kafirta kuma ya da ya kafirta sai wani ji ba zai iya ba in ya ji ba zai iya ba فيدفع رقبته ثمنا لإبائه واستنكاره إن كجب ذاك يابتيك ميك وينك إن لندك biyan da za ka shi ne ka ba da wuyan kafin ne shi ne kudin da za ka biya a matsayin ka ta yi aiki shi ne ka ba da wuyanka a sa'a mai tsara ya tsari kawai ka ce cikin ka kenan in kuma ka kafin da shi kenan je ka ci gaba da harkokinka malaki walƙad za'at akhbaru tilka al labarin wannan abatuwan koya ya fudewa kira kalmar da wajen kamar abatuwa madara madba ya zama kawai wajen kamar wajen tsara kai ne kawai kwata ce labarin ta ya yadu an ra'iba wacce tana da tsoratarwa قتل فيها بضعة آلاف من الرجال an kashe mutane dubbai a cikin mazaje wasu ba yadda sun kafirta ba sai a kashe wasu sun yadda kuma sai a ce ku tafi in aka ala kenan adadin yana kusa da dubu goma kenan in an ce da larabci shine ma bayna salat daga uku zuwa tara da abin da ya karu in kace bid'atu ala wajen daga dubu uku zuwa wajen dubu tara ko zuwa dubu goma waɗanda aka kille musu kai bayan wasu sun mutu wa naja minha bid'atu alafin ba'da an an anfusahum bil kufri wasu kuma dubbai sun tsira bayan sun tabbatar wa da kansu kafin. sai ta an tsale in ka ce ka yi da kafin da shi ke yi gefe in ka ce kai baka dakar kafin kafirta ba ga masu aiki nan za su gama da shi ga wani abin tausayi min ka cikin waɗanda aka kamo da shaikhan mu'ammaran akwai tsoho dattijo yawan shekaru tsoho ne ka kaddara irin shekara 90 zuwa 80 da wani abu min ke khas'am an kamo shi daga cikin ƙabila ta khas'am khas'am ɗaya ne daga cikin ƙabilun laraba wanda suna nan da yawa a cikin garin makka wanda wasu ce sun samu asali daga hausu ne su ma wanda cikin sabai akwai su da yawa khas'amiyun wanda hadda asma'u bintu umayr tana da tana cikin su kana mu'tazilan lil fariqayn shi tsohon da ana cikin gaba ɗaya sai je ɓuya ya gudu wani waje ya nutsu baya tare da abdurrahman ibn al-ash'ab sannan kuma baya tare da al-hajjaj ibn yusuf ya kuma can sai da ya ji an ce al-hajjaj ya nasara sai muqiman wara al-furat yana can bayan teku ma'ana tekun da ya iyakance tsakanin Siriya da Iraq yana can bayan wannan ya samu dan kauye ya buya abin shi sai da aka ce hajjaji ya yi nasara sai ya fito la'alla yana tunanin a dan tausaya mishi tsoho ne a wannan ku bar shi tsoho ne fasiqa ila al-hajjaji ma'a man siqu ilayhi shi ma aka koro shi tare da waɗanda aka koro a kawo su gaban alhajjaji a ga wanda sun ke dace da su cikin su akwai wannan tsohon mu'ammar ya yi shekaru da yawa falamma udkhila alaihi sa'alahu an halihi da aka shigo da shi wurin hajjaju ibn yusuf sai yake tambayin shi game da halin shi kai ina kake ne ba mu ganka ba ko ka buya ne aka mai tambayi فقالت ما زلت منذ شبت هذه النار معتدلا وراء هذا النهر ولكن da naji wannan yakin ya fa ya tashi shabba bi ma'ana yaki ya kunnu tsakanin wadan tsakaninka da wannan abokin tafiyar naka to tunda naji wannan sai zama na gudu can bayan wannan tekun na jina tsona a waje na kan dan tsira da rayuwata kar in shiga ina nan ko ina nan muntaziran ma yusfiru anhu alqital ina jira in ga me yakin nan abin da zai bayyana me zai faru cikin yakin nan na ji kawai ina zaune in gaskiya karshen abin da ya kasance falamma zaharta wa zafirta ataituka mubayi'an yayin da naga kai kai na shara, kai kake sama sai na lallaba na zo don in maka a tsoho ne fa ya girme shi faƙala na hutar mallaka kai tir da kai ana ta gwab zaƙi ka ce kaji can ka a taq'uda mutarabbisan ka je kawai ka kana jiran ka game zai faru kenan ko a kashe ni ko in kashe sai da na ci nasara in ce ka zo ka ce za ka dawo ka zo ka yi mubaya'a wala tuqatil ma'a amirika ba za ka zo ka yi yaƙi tare da shugabanka ba duk tijar ne mai shekaru mu'ammar ya wuce shekara 80 ثم زجره قائلا من أوع يتمشي أتشهد على نفسك بأنك كافر ذاك الشيء لا كنت شيء وكي كافرين وهم فقال في أغنيتي بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين عاما ثم أشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر tir da wannan mutum ni dinnan in zan kasance na bautatawa Allah shekara tamanin sai yau dinnan in tabbatar da kaina kafirci to tir da ni ba zan taɓa yawa in ji tsohon a ga tsohon alama ya wuce shekara tamanin bauta ma yake abattun mara samani na aman shekara tamanin ina bautatawa Allah yau din nan kawai rana tsakar zo in shi dawo kaina da na kafirta ya tsohon ya gaba zai iya haka ba faƙalar da su ce idan a fatuluka hajjajin ce shi ke sai aka shiga kawai faƙalar sai tsohon ya wa in ƙasar ne wallahi in kuka kashe ni fɔlɔhi ma bɛ kile ni ɔmu ni ila vin o si ba a bɛn de a ti kɛ la yi wa ta se a kori ja ci a ka n kisi wa mɛ ne ni a kori ja ci a ka n kisi wa na maana buga ma na'am haƙuri sai ya ɗauka an bashi wasu kace kuma wani himari haƙurin jaki shine zai ta hakuri in baka bashi ruwa ba zai ce maka yana son ya sha ba amma in ka bashi zai iya sha koban da zai iya mutuwa ya cika ciki amma kuma zai faɗi ya mutu ma'ana daman ai rayuwa ta ba komai ya rage ba sai ɗan kaɗan ne rage ni da nan shekara tamanin da wani abu na bautan Allah dan an ce an kashe ne yanzu ai da mun shi ke yace fa innahu yashrabu ghudwatan wa yamutu ashiyatan jakin ne sha ruwa da safi kan yamma kuma ya mutu ni bi ishira ishira iba iba yawa lalle cika cikin shi oba ya sha da safi kafin yamma kuma yana ai faduwa ya mutu yace wa inni la antadhiru al-maut sabaha masaa dama wallahi mutuwar nake jira ta zo ta dauke ni safiya da mariki faf'al ma badalaka duk abin da kaga zaka iya da ni ka aikata ba da shi da kaina da na ta ba فقال الحجاج لجلاده sai alhajjaj ya kira masu yin shi yace idrib unuqahu tare mai wuya ba jira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai shi jalla da an ce ba abin da ke jira sai dai aiwata sai da shi ma an yake shi ma hakan ne tsare shi to ku ji wani abu yace fadaraba al-jalladu unqahu في كل موطن طوهن كي فلم يبق أحد من المجلس من شيعة الحجاج أو من عدوه إلا أكبر الشيخ المعمر باب وني مثل قيدي رجع مجلس لكن جماعة الحجاج قولا لما سك مكي الحجاج إلا أكبر الشيخ المعمر ta sai sai da suka girmama lamarin wannan da cijiyar aka kashe sai da suka ji ba ɗaya jikin shi ya sanyi wa rasa lahu suka mi jajen wannan mutum suka yi koce akan abin da suka gani amma mutum Wata tarahama alaihi duk suka tausaya wannan mutum tsoho sama da shekara tamanin kana ce dole sai ya shaida wa kanshi da kafirci ya nuna ba zai iya kafirta ba ya yi bauta shekara tamanin da wani abu yanzu kai tsaye ka ce za ka fashe shi kuma da yi musu da ya miƙa wuya ka kira jalla ɗinka ya sa takwabi ya tara wuyan mutumin nan kuma kowa na kallo kowa jikin shi ya yi sanyi abin da aka ma wannan dattijar ثم إنه دعا بكميل بن زياد النخعي sai za a kira wani wanda ke kiran shi kamil ibn an annaka'i shi ma wannan kamil tabi'i ne balma fiƙa ne a cikin mutanen shi ana mishi biyayya sannan kuma ya halarci yaƙin sufiyin ma'a ali ibn abu an san yaƙin sufiyin da yaƙin jamal yaƙi ne waɗanda aka zubar da jini a cikinsu kuma yaƙi ne tsakanin musulmai da musulmai da aka yi shi wanda da Allah ta rana tun da ka tarihin tabi'ai ke karantawa za a zo kan wannan yaƙoƙin sai aka kira kamil din nan ibnu biyar wa lahu sai aka ce mishi ma atashhadu ala naftika bil kufri zaka shedar wa da kanka cewa ka kafirta fa wallahi la ashhadu ce wallahi ba zan iya she ba wa kaina shaidan na kafirta ba zan iya ba zan iya ba fa qala idan aqtuluka kai kai ma za ka bi tsohon kenan kai ma za ka kashe kake fa qala iqdi ma anta qadi duk abin da za ka aikata je ka aikata ba matsala wa innal maw'ida fi ma bainana inda Allah mahaɗa tsakaninmu da kai tana wajen Allah in ka kashe ni yanzu ai ba nan ne kadai ba za mu haɗa gaban Allah wa ba'da al-qatl hisabun sannan kuma bayan ka kashe ni akwai hisabi fa qala al-hajjaj tajjalki satakunu al-hujjatu yawma idin alayka la laka a wannan ranar hisabun ba hujja akan kaza ta kasance ba a gare ka ba ba kai kake da hujja ba hujja ce a kanka ka warware alkawari ka bai'a faƙala sai ce da shi zalika in kunta an tilkaziya yau ma'izin in kai ne alƙalin a wannan ranar ba sai hujja ta zamo a kaina ba gare ni ba mun ban abu in aka ce hujja a kanka mana na kashe ka ne ma ina da hujja in an ji gaban Allah Allah zai ce ma abin da ne na yi ne, kai kai kai kuskure sai ce a in kai ne alƙalin a ranar ba kaga wannan ya nuna bakin shi bai mutu ba ke ya nuna maka magabata akan abin da suka yi imani da shi kuma suke jin akan gaskiya suke ba sa tsoron mutuwa فقال الحجاج اقتلوه تكبما كشش فقدم وقتل aka gabatar da shi aka tare mishi wuya shi ma an gama da shi kenan sun maƙuddima ilayhi rajulun akhar sai ga wani mutum na uku shi ma an gabato da shi kana yakrahuhu dama yana amar wannan mutum ويشتهي أن يظفر بقتله كما حجاج ينا شعوى راند الذي حدث لو أنه متم يجب يجب سيدا دا ما تقول لما كان ينقل إليه من سخريته به saboda أنا قومي mai labari akwai ɗan gulma da suke kawo labari sha'awar nan mutumin yana maka irgili da wannan mutumin baya kanka ka fa badarahu qailan kafin wannan mutumin ma yi bayani inni ara amami rajulan sajajati ina ganin wani mutum a gabana ina ganin wani mutum a gabana ma a azunnuhu yashhadu ala nafsihi bil kufri ina da tsammanin wannan ba zai shaida wa kanshi da kafirci ba shi kuma daman jiya yake ce ce gaskiya ni ban kafirta ba ke da dama aina jin haushinka dama ta samu kenan faƙalar rajulu latuwar rizini sai yake cewa hajjazu karka jefa ni cikin halaka hajjaji ne ce mishi ina ganin wannan ba zai bai ya kafirta ba sai ce a mutumin kai da latuwar ritsini karkaje ka jefa ni cikin halaka wata da'ani ka yaudare ni an nafsi game da rayuwata fa ana akfuru ahlil ardi ka ni na kuma kowa kafircewa bayan kasa shi yi ne ya yi kirari ya san daman yana jin haushin shi in sun haɗu kashe shi zai to kuma ga dama ta samu in a a'a shi bai ta ba daman abin da ake jira da kike to mutumin sai ya raci sai a a'a da hajjaji ce ma abunnu annahu ma abunnuhu yashhadu alar kai ni ina da tabbas na ma ai ne irin kana mutum wasa ina na san wannan ma ba zai siya kafirka ba don masu taurin rai ne inda an ce har yana iya yi wa hajjashi izgili kuma labari na zuwa to wannan ko ba izgili aka kamo shi kenan ko bai shaida kan shi wannan na kamo shi ya kamata a fille shi kenan to sai ga dama ta samu sai ce ina fa ana akfuru ahli al-ard wa akfuru wa akfaru min fir'auna bil autar sai kai ni na ma fi fir'auna ma'abocin tira ko kafirci fakalla sabila wuce ya ji tsoro kubar shi tafi wuce wa huwa ya taharraku zama an liƙatlihi hajjaji yana cin wutan ƙishirwan kashe mutumin nan tana damar shi tunda ya riga ya shaida wa kanshi ba za a kashe shi ba hakan ta yi sa ya ji bai jira ba mai sa ma har ya ba shi daman da ya faɗi wannan kalma ai da ma kawai na fille shi kawai an huce wannan haushin da nake ji za'at akhbaru tilkal mahlaka labarin wannan kisan ya yaɗu abra'iba wadda ta sa tsoro sosai a cikin mutane التي قتل فيها بضعة آلاف من من المؤمنين الراسخين An kashe dubban dubata. na mumine waɗanda suke tabbatattu as-sadiqinal muta'ammiqin mutanen da suke da zurfin ilimi masu gwarzantaka an kashe su a wannan abu wa naja minha bid'atu alafin mimman ukrihu ala damghi anfusihim bil kufri sannan kuma da yawa daga cikin waɗanda aka tilasta su akan ma'ana su ikirari da cewa sun kafirta فأيقن سعيد بن جبير أنه إن وقع بين يدي الحجاج غداة غدا بين اثنتين لا ثالثة لهما sai sa'idu ibn jubair wannan wannan muke tarihin shi sai ya tabbatar a zuciyar shi cewa in har ya faɗi aka kama shi a gaban hajjaju gobe wata rana in hajjaju ya kama shi to lallai hukuncin shi guda biyu ne ya tabbatar da babu na uku hukuncin shi guda biyu ne ya tabbatar jin irin hukuncin da aka yi mutane ya tabbatar shi ma da zai zo hannun hajjaju hukuncin shi biyu ne dole sai ya faru da shi amma ba na uku فإما أن تدقى عنقه كودي أدلك أويش وإما أن يقر على نفسه بالكفر كوكما يتبتر ولا كيش كافر أين دين يتباب نفسه وهما أمران أحلى منهما مر الأمران يقول بيو mafi daɗin cikinsu shi ma mai ɗaci ne al'amura ne guda biyu za su fuskance shi mafi zaƙin a ciki to shi ma mai taci ne fa'asara an ya kuruja biladin iraq Ke tabbatar kawai ligarin fita daga ƙasan irakin ma gaba ɗaya gudun hijirar wa man yuhajir fi sabilillahi يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كوتي إقرار كوي زي هجراته زي بركراته وأن يتوارى عن الأنظار يقول يبدأ إن لا أن يبنيش ليش كوزاري وظل يضرب في أرض الله الواسعة شكبر في أباء الأساء مستخفيا عن الحجاج وعيونه ينا من دويا جمد الحجاج ابن يوسف دكما في أيدي شيء إن سائل شيء إن تقوى أقول في أيدي الحجاج من يدنك وبري نمو من شيء قول قوي الدم أتنالي شيء باب واني ita da za a turu wurin har ya ganshi har mutuwa ta suke shi hatta na ila ƙaryatin tsarira fi arabi makka sai za ku ɗan wani gari ɗan ƙarami a cikin garuruwan makka da bari zuwan ɗan ɓuya a wannan garin wa baƙiya ala halihi hadihi ashara hijjat ya ɓuya a cikin wannan garin ɗan wajen shekara goma yana zauna a cikin wannan gari shekara goma kamilakin cikakku cikakku kafiyatan li'an tutfi'a niran al-hajjaji al-muttaqida fi qalbihi yana tunanin mana har wannan wutar da take ruruwa a cikin zuciyar hajjaj har wutar ta yi kasa بريك ويعلن يعني شكره هما وأن تزيل ما في نفسه من الضغن عليه وأن كل لك كتن زوج يرش نحق الدنن إذا ما يبوشي بلك كتن زوج يرحجار إذا ما يبوشي أول دروة إراد إفتيل أو شكرا قومها بيد أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد sai dai wani abu ya faru wanda ba wanda ke tunanin hakan zai faruwa dalika annahu qadima ala makkata walin jaridin min wulati bani umayya sai daidai da lokacin an samu sabon gwamna a garin makka kuma wannan gwamnan ɗaya ne daga cikin 'yan aikin Balo umayya wanda shi kuma alhajjaju ibn yusuf yana yi wa banu umayya aiki ne to sai ga wani gwamna an turo shi ya zo garin makka ma'ana shi ne gwamnan garin makka an yi canjin gwamnati wanda shi ne khalidu ibn abdullahi al-qasriyu khalid ibn abdullahi al-qasriyu shi ne ya zama sabon gwamnan da aka turo garin garin makka wane ne khalid ibn abdullahi al-qasiri mun san wanda ke kira wanda ya kirkiro firqa al-ja'd ibn durham akwai wanda ke kiran shi al-ja'd ibn durham shugaban waye wata firka daga cikin shira wanda da firkoki waɗanda su ba su yadda da siffofin Allah maɗaukacin sarki ba su ba su yadda da siffofin Allah ba sannan kuma ba su yadda cewa Allah maɗaukacin sarki wata kada Ibrahim Khalila su ba su yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi annabi Ibrahim a matsayin ba daɗayi ba wannan alja'adu ibn durham shine awwal man qala bi nafi sifat shine mutumin da ya fara tabbatar da akuri wa Allah sifa a wajen su Allah baya gani Allah baya ji Allah baya magana alja'adu ibn durham shine mutumin da ya fara zuwa da waɗannan sifofi, sai dalilai suka nuna ai take Allah baya ji to ai wannan zai cutar da shari'a ita kanta kenan duk littattafan da Allah ya turo ba maganar Allah bane kuma Allah baya magana kenan ba dama wanda baya magana a ce ga littafin shi to shine Khalid ibn Abdullah al-Qasri ranan idi na lahiya ya gama kubban idi yake ayyuhan nas ya ku mutane yana yin khutban juma'a kenan ayyuhan nas insarifu ila manazilikum wa dhahu huwa ya koma gidan shi yaje layya barakallahu fi dhahayakum Allah ya sanya muku albarka a cikin lahiyanku fa inni mudhahin al-yawma bil ja'd ibn dirham ni yau abin layyana zan yanka al-ja'd ibn dirham ne inda liman ke zuwa da ragon lagi filin ibi shi mata za a kwantar mishi da aljado ibnu dirham da shi zai layya sun mahamada taifafu wa zaba abu a mamal musalli wa hunyar burun a ta wani shi shi aka kwantar da shi matsalata suna kallo ce kowa rigiyar shi layyani ga ɓullayya nan yanka saboda shi ne mutumin da ya fara zuwa da siffofi a koyewa Allah siffa wanda suna cikin firkokin da bace da in kace Allah in kace wannan Qur'anin maganar Allah ce shi a ƙarya ne Allah baya magana kaga ko Allah yake wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da Annabi Musa sai wani yake a a ƙarya ne to da shi da Allah ne yake yayi magana da shi wannan waye ne ƙarya kaga ba da ma kare da Allah shi za aka ce a duk layya da aka yi ba layyar da ta kai lada kamar layyan Khalid ibn Abdullah al-Qasri shi yayi layya ne da wanda ke cin mutuncin Allah daga nan duk wani mabiyin shi sai jikin shi sun to shi ne gwamna a wannan lokacin to shi wannan khalidin fatawajjasa ashabu sa'id bin jubair khifatan minhu mutanen al-sa'idu ibn zubair ya dawo nan har ya dan saba da mutane an sassan shi ya zama sanannen mutum a cikin gari sai mutane shi ne suka dan ji wani iri a cikin jikinsu akwai abin da zai iya faruwa da shi sa'idu ibn zubair lima kanu ya'rifuna min su'i siratihi sabida shi wancan mutum da yi lanye da wancan mutumin. sun san labarin shi shi ma wata waƙa'u sharra ala yadaihi kuma sun san yadda wuta take kunnuwa da sharri a kan shi فجاء ila إلى سعيد بن زبير وقال له cikin mutanen shi suka yi kikkawa suka ce bari mu zo mu samu malam mu gaya mishi abin da ke faruwa ce inna hadha ar-rajul inna hadha ar-rajul qadima makkah cewa wannan mutum da kake gani gashi ya shigo garin makka wa inna wallahi la na'manuhu alayka ba ma taba amince maka game da wannan mutumin fastajib li talabina ka ansa buƙatar mu neman da zama kan wakhruj min hadha al-qalb ta ce fita daga wannan garin kaga wannan da ya shigo garin akwai matsala fa qala wallahi لقد فررت حتى صرت أستحي من الله ناقود ناقود حرنا كنا جل كنيا الله إن بدل يهودا تقبل الذي قالوا ولقد عزمت على أن أبقى في مكاني هذا والله ناجم متو زم وانزوء إن إن نن إن لنكبار من wal yaf'al ma ya yasha Allah ya duk abin da yake so da ni na sallama ni ba zan san sake guduwa abin ya faru na gudu na gudu na shekara goma yanzu daga nan da sake guduwa ina zan duk abin da Allah zai da ni zai da ni mai Allah zai da shi in muka sai mu gani shi gwamnan nan ya nisa a yi da sa'idin zubai kama shi zai yi in ya kama shi zai ɗaure shi ya zai da shi sai magani ina zai mai da shi kuma bayan an ɗaure shi an kama shi ina za a kai shi za mu zo mu ga abin da zai faru da shi shi ma za ta zo an kama baban ta an ɗaɗɗaure shi za a tafi da shi wajen alhajjaji ibn yusuf aishi ɗan ƙarama aishi ya kama uku ko hudafa za ta zo tana kuka ta mai shi ya ɗan ture ta shi je ga mamanki haɗuwar mu da su sai a gaban allah na san in yi tafi wajen hajjaji ba zan kai labari ba Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah maɗaukacin sarki ya mana rahama ga baki ɗaya Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon cin dukkan wata jarabawa da za su sami mu a wannan duniya kowa yana da sababin shi ta'addadat al-asbab wal maut wahidun sabubban mutuwa suna da yawa amma mutuwar ɗaya ce da wanda mota ta bihe shi ya mutu da wanda aka yanka shi da wanda aka ƙona shi da wanda gini ya faɗo mishi dukkansu hanyoyinsu ne bambanta amma yadda ake ɗanɗanan mutuwar ɗaya ne da ka almautu ka'sun wa fi nasi duha mutuwa kofi ne kowa sai ya ɗaga ya kofa kamar ruwa ne a cikin kofin nan a baka ce ka baka ka ce ba za ka sha ba dole sai ka taɓa kuma dole sai ka kwankwada ita mutuwan daman ɗaya biyu ko dai ta zo maka ta kyakkyawar hanya ko dai ta zo maka ta mummunar hanya in ta zo maka ta kyakkyawar hanya a zahiri ne kake ganin mutuwan kuma kake tunanin shan wahala amma mutuwan babu wahala a tare da Allah ce nan da qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن كذبوا بالإيمان ثم لا يكون ثم رسوله mutuwar ta zo ta tanazzalu alaihim almalaika malaiku za su sauko Allah ta khafu kar ku ji tsoro wala tahzanu kar ku bakin ciki Allah ta khafu kar ku ji tsoron zuwa lahira domin kun shirya mata wala tahzanu kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya za ku samu wanda ya fi shi za ka sai mutum ya zo mutuwa yana da gida ɗari motoci ɗari شان ذلك ذلك كما تذكروا روحاً للافية قلب تبعكم وعبشروا كيف البشركم بالجنة التي كنتم توعدون الجنة من ذلك تلك القول الدنيا تاسبت ذلكم نحن أولياؤكم أي نطوي في الحياة الدنيا وكنت يوم في الإيمان أجل مشاركة mu masoyan ku ne wa fil can ma lahirar da za a yi mu masoyan ku wala kun fiya ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so in kun je can akwai shi wala kun fiha ma tad'un duk abin da za ku ce a kawo muku za a kawo muku nuzulan min ghafurir rahim wani masauki ne daga wajen mai gafara mai rahama duk abin da za ka gwada duniya kamar da shi waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin da magabata suke tunowa ba sa jin komai a cikin su don sun yi wani abu a kan gaskiya da za a shi ya ka in ina ne cika a cikin zuciyarka baka cika jin tsoron mutuwa ba cikin gaskiya daman kana jin tsoron mutuwa ne yayin da ka san hanyar da kake bi ba mai gaskiyar hanyar ba in an ji can kasan ba da sai ka ji tsoron ka amma magabata su neman mutuwan suke za a je yaƙi mutum bai samu shahada bai dawo ya ɗauki ka wani ya samu shahada wani ya samu shahada amma ni ga ni zan mutu a gida a kwance babu wani abu da ya same ni lafiya ƙarar zan mutu haka sai su ba sa san jin wannan da haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana ya tabbatar da mu akan daidai akwai ni bawan Allah da ya san. nuna damuwar shi ta da ciwon idan ɗan shi da kuma alhamdulillah wanda wajen dubu bakwai da ɗari biyar ake neman kuɗin da za a tsaya mishi magani ko a mai aiki to allah madaukakin sarki ya sa akwai wanda na mishi magana kuma ya ba da dubu bakwai ɗin da ɗari biyar ya ce a yi aikin ba sai an nemi taimakon ba muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi kuma ɗaya ne daga cikin ma'aikata yana ma wajen wata hidima ta aiki yana da buƙatar a sanya shi a cikin addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya tallafa mishi a cikin aikin shi kuma Allah madaukakin sarki ya tsari mana shi Allah madaukakin sarki ya ƙara albarka a cikin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayen shi da kuma iyayen mu gabaci ɗaya. da kuma dubu ɗaya ma da aka kawo na bawan Allah nan da ya saba duk rasu ya san tambayar to shi ma Allah ya sanya mishi alkhairi cikin dukiyar shi Allah ya tsare mishi dukiyar shi malama ya yana cikin shi ma an bashi ɗari biyar to Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya dace da mu gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin waɗannan karatuttuka da muke yi Allah ya sa su zama sanadiyin tsiran mu duniya da lahira waɗannan magabata da muke karanta tarihinsu Allah ya ba mu ikon koyi da إذا الحالة ينسون هجري ألا مضوك تنسل في يقارى من الكرس الإيماني أشكين زكا تم يقارى من العلم من الذي أنفانا دمو دنيا بلاجرة يسأل مدك علم من الذي أنفانا دمو دنيا بلاجرة من أرغم ألا يكربي يركر من الآية مكربي يا إير تعدين المصلنشي ألا مضوك تنسل في من أرغم كتدى تجارب شيء من الآية مكربي يركر من الماكا يا مكربي يا إير تعدين المصلنشي ka zaunar da ƙasar mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki fitintino da suke faruwa a wurare daban-daban muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsaida su الله مرة تكين تركيب كما نزال هو إيه هو الإيمان الذي دوقع كذا شجرة شيء من عظم إيمان مو الله مرة تكين تركيب بباس الله وعنجو ونسكر الله إلى اللكية وأن باس الله عدد إن نسكي من ربهم الله باس الله فيها ما صلاة يشكموا الله يقال الإيمان بني ثلاثي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا ارحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين